masu azancin kalamai kan ce idan aski ya zo gaban goshi ya fi zafi da dukkan alamu batun haka yake idan aka yi dubi da halin da kananan jam'iyyu suka samu kansu wanda alatilas ya sa su yi mubaya ga manyan jam'i'un kasar a jihar bauchi ga misali jigo a harkar siyasar najeriya alhaji bello kirfi shine wanda ya jagoranci jami'un siyasan su talatin da uku da kuma 'yan takarar gwamna guda ashirin don ayyana goyon bayan su wa tsohon ministan tarayya alhaji bala muhammad kauran bauchi na jam'iyyar pdp wannan taro zan yi ce maka da lokaci ya yi saboda haka ga muka ga ya ku kirawo mutanen bauchi particularly da party nan akwai wakilan party talatin da wanda sun je yi meeting da island saboda haka muka tara mutanen mu ke nan akan mu ga dole ne su shiri saboda haka shine ne mutane mu gagga musu karfafa karfin zuciya mu kare wani abu da muka da aka yi a kowane fadin musu kasu yadda wani mutum ya abin nan kuma an bikin kowa ya zama rade ga awa 24 nan ko bacci kar wani ya ce zai yi bacci a tsaya a yi gadi wajen nan zaɓe a duk kuma akwatunan zaɓe doka ya yi a makwabciyar jihar bauchi wato jihar gombe shugaban haɗakar jami'in jihar gombe alhaji muhammadu garba shine jagoranci kananan jam'iyyun guda 44 da 'yan takarar gwamna guda 14 don bayyana goyon bayansu wa alhaji inuwa haya na Jami'ar apc shine muka zanna muka yi mitin muka ga a tsakanin su 32 nan wa ya kamata a mara baya don jihar gombe ta ci gaba to an kawo dalilai masu yawa dai aka saya a kan shi inuwa ne to kamar ku wanda kuke mara baya din kun kai kuna cikin 'yan takarar gwamna akwai mutum goma sha hudu a kuma jam'iyyu akwai arba'in da hudu jam'iyya daban-daban mhm. kowa kuma da sa hannunsa da kuma amincewansa. to sai dai kuma in ji cewar jigo a siyasar najeriya injiniya sa'adu abubakar abdullahi maji daɗin gombe ya ce gazawar ƙananan jam'iyyu ta fuskar kuɗaɗe don tafiyar da jam'iyyun ya zama dole su nemi iyayen ɗaki da zaton in an kafa gwamnati su samu wani abu. Eh to ka san wasu din ba wai wata gida. irin dai ka fito din nan ne kana neman yin suna to kuma ba su da kuɗi ma da za su tafiyar da kamfen nasu za ka ga dai in sun ɗanyi ɗin suka abun nan sai a tsaya a dudduba ta wa'in ne wacce siyasa ce za ta ci state abin in ka duba za ka ga kawai neman suna dai in sun ga ba mafita shine suke gani dai da aje su ɓace haka ɗin gwamma dai sun kama uban ɗaki wanda in an kafa gwamnati watakila ko ɗan board ko wani ɗan appointment za a ba su. Eh, wato kamar dillalai ne? Dillalai ne kusan haka yawancin su duka. Ba ganin irin kirkiro irin wannan jam'iyyu wanda yake da karshe ba kaiwa za su yi ba bai da muhimmanci a siyasar Najeriya. a ainihin gaskiya baya da shi don da abin da suke dubawa kasan zamanin da a wayancan shekaru ita hukumar zaɓe ɗin kan an ba su wani kaso to yanzu kaga ba a ba da kaso dan abin da ke hannunsu ne ya tafi to wasu da su su ɓace gaba ɗaya ba abin hannu ba wani abu gwamnati sun kama jam'iyyu masu karfi din wanda za su ɗan kafa gwamnati watakila sai a duba in an kafa gwamnati a dan wani matsayi haka dai. Abdulhab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.